magana ake ta jiki da fulawa mai horo ni kaduna state material mai horo jiki duk milik jiki duk madara magana ake ta cin indomi a mulkin tinubu mai horo jama'a duk mutumin da ya samu indomi a mulkin tinubu ya zama mataimakin shugaban ƙasa fa mai horo magana muke ta cin indomi Allah ka aurar da mu kamata yayi in kalla kwai biyu a nan da farko. na ga kaza a jikin ledan indomi amma kalla indomin da nake ci daga shi sai albasa sai tarugu me faru Allah ka aurar da mu 2023 kaga inda ake shagali sai na barnata komai da komai a da a ce bibi kaya ya kare in ci wallahi kayan abinci ya kare amma gidanmu wannan ma san da aka ce ragewa habu አላህ ከአውረድ ደግሞ